الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah darasinmu da ya gabata mun tsaya daidai inda malam yake fakalafa sirat al-mustaqim fakaraje min al-islami tare da ainihin fassarar da shi ibn al yayi to yau cikin amincewar Allah nawa ga watan zilhijja ga watan zilhijja shekarun hijira 1438 a insha Allahu za mu tashi daidai inda malam yake cewa fanzo rahimakallah shafi 42 nan ne ko? فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تأجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه عقرا anhum fatamassak bih wala tujawizu li shay'in wala taftar alaihi shay'an fatasquta fin nar wannan shine darasin yau cikin yardar Allah Imam Balba Imam al-Barbahari yace fanzur kai tsokaci ka duba da kyau rahimakallah Allah ya ji kanka kullu man sami'ta kalamahu ka duba fa ka kula duk mutumin da za ka ji maganarsa min ahali zamani ka kasa daga cikin mazowa zamaninka keɓe cikin masu bayanai a zamaninka duk wanda ka ji maganarsa falata ajalanna kar kai saurin ɗauka ka ce za ka aiwatar wala tadkhulanna fi shay'in minhu kada ka shiga cikin kowane irin abu daga cikin wannan magana kace zaka fara aiki da shi hatta tasala sai ka tambaya wa tanzura ko ka tsaya ka nutsu kai nazari hal takallama fihi ahadun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam shin wannan magana akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da yayi irinta radiyallahu anhu aw ahadun min ulamai ko kuma ɗaya daga cikin malamai tabi'ai waɗanda suka ɗauki ilimi wajen sahabbai malamai masu karantar da sunna fa in asabta fihi afran in ka samu dalili akan wannan maganar shine dalili anhum daga wajensu shine asar imma daga sahabi ko tabi ko wani babban malamin da yake karantar da sunna sai ka samu lalle an samu asar to fata masak bihi kai riko da wannan magana wala ku bi shay'in kada ka yarda ka wuce maganar sahabbai da kuma maganar malaman da suka yi karatu wajen su da kowane irin abu wala taktar alaihi shay'an kada ka yadda ka zaɓi wani abu sama da maganar sahabbai fatas huda finari ƙarshe sai ka faɗa wuta to sai fassarar wannan kalmomi domin ya yi su a dunkule ya aji asharhu la tas ta'ji fi ma tasma'u minan Ya yace kada ka yi saurin ɗaukar abun da duk ka ji daga wajen mutane khususan inda ta'akkurid zaman yace musamman ma lokaci irin wannan da zamani yayi latti zamanin baya wa kasratin wa kasratu man yatakallamu yanzu an samu masu surutai dewa wa yufti masu bada fatawa ga sunan kata-kata wayan tasibu lil ilmi he kaji mutun yana takwafazo yana danganta kansa da ilimi wal qawli da kuma maganganu wa khususan lamma jaddat wasa'il al ilam musamman ma yanzu da hanyoyin sadarwa suka yawaita wasara kullun zuwa wa takallam bi ismil ilmi yace ka ga mutum yana ta zuzuta kansa yana ta magana da sunan ilimi wa bismi dini yana magana da sunan addini yake yi hatta alu balali wal firaqi dalla har ma batattu waɗanda suke da ƙungiyoyi waɗanda suke firaqi dalla ƙungiyoyi na bata su ma za ka ga sun samu wata kafa sadarwa suna ta yaɗawa to kai in baka sani ba kace komi kaji kawai wazi ne ɗauka za ka yi to ka halaka walmun harifa da wa'inda suke karkatattu masu karkatarwa. saru ya takallamu na bi ismi dini sun kasance suna nan suna ta magana da sunan addini al'ana fi qada'iyyat a yanzu haka za ka ji a cikin ainihin canal-canal daban-daban suna fitowa suna ta maganganu a cikin kanawar qada'iyyat menene za a fassara fada'iyat kanawar canal da Hausa tashoshi eh eh eh tashoshi ko kuma a cikin tashar ma za a ga mutum yana da nasa kanawa in wanda yake nasa ne wanda ya keɓe a a cikin sadarwa din akwai inda mutum zai buɗe feji nasa wanda zai rika tura al'amurra wannan keɓe nasa ne shi zai rika turawa ta wannan hanya ko kuma ya aje da shi da waɗanda duk suke ainihin ra'ayinsa a nan za su bi su rika tura nasu saƙon da haka za ka je ka cafki abin da zai je ya ɓatar da kai wani haka kawai sai ya rubuta wata addu'a ta bidiya sai ya tura daga kafinta kawai sai ka ce ai addu'a ce akan abu kaza na samu kuma ya ce kai ma ka karantar da wani sai ce kada ka yarda baka karantar da wani ba kai ma eh ka yada shi yanzu abubuwan sun yawa fada'iyat fal khataru azim yace hadarin fa babba ne fal khataru azimun jiddan fa alayka ayyuhal muslim wa talibal ilmi fa alayka ayyuhal muslim ina horonka ina baka shawara ya kai musulmi wa ɗalibul ilmi ya kai mai neman ilimi a biz ne ne? eh na? ɗalibul ilmi bizzati ko? wato ya kai wanda kake neman ilimi a zatin zahirin al'amarin addini in aka ce mai neman ilimi zatin ilimin zahirin ilimin yake nema ya gane ko to kai da kake neman ka gane addini lalle ne an ta tabbata ka rika bincike kana taka tsantsan wala tasta'jil ma kulli ma tasma'u kada kai saurin daukar duk abun da ka ji alaika bit tasabbuti lalle ne a kanka ka yi kyakkyawan takatsantsan ka bincika wa ma'arifati manin lazi kala haza kuma ka bi diddigi ka gano shi wannan maƙala da aka turo wa ya faɗe ta wannan sako wa ya tura shi daga bakin wa yake ba wai aka kawai ka ga abu kawai ka ɗauka ka ce ka samu ilimi ya zo ka bincika ka ji daga wajen wa yake daga wani bidi'i ne ko ko sunni ne wata makalar ma ba daga musulmi take ba in ka ji ta da ta'abiri mai kyau kawai ka ɗauka kai ma ka ce za ka aiwatar to lallai ne kayi bincike ka gano daga bakin wa wannan bayani ya fita waye an tayo shi kafin ka ce za ka yi aiki da shi wa min aina jaa hadha al-fikr daga ina wannan tunanin ya fito summa sannan ka duba idan ka gane daga inda ya fito sai ka gano kuma mustanidatuhu ina ne madogaran sa, madogaransa sa. wa adillatuhu menene dalilai da za a kafa wanda za su tabbatar da gaskiyarsa daga aya ko hadisi ne ma'ana wa adillatuhu min alkitabi was sunna ina dalilan da za su tabbatar da gaskiyar wannan maƙala daga ƙur'ani ko hadisi sun aina ta'allama sahibuhu shin shi wannan matukunna mai wannan maƙalar a ina yayi karatu cikin yan bidiya ko cikin sunna domin in har Malamansa 'yan bidiya ne fa to sai ka bincika shi din ya gyaru ko bai gyaru ba eh wa amman akaza ilm wajen wani malami ya dauko ilimin don ba mamaki Sheikh wani ne irin waɗanda suke da ilmul kalami kawai wa hadhihi umurun Ta hata ju ila tafabbuti wallahi al'amurra suna da buƙatar bincike suna da buƙatar taka tsantsan hususan fi hada zaman musamman ma zamanin mu ne yanzu ma kullu qa'ilin hatta walau kana fasihan ba wai kowane mai magana ba ba kowane mai fada bane koda yana da fasaha wa baligan koda ya kai matuƙa wajen ƙwarewa a balaga wa shakshikul kalam yana ainihin wato kokkofe magana wa ya'khuzul asma yana daukar hankula ma'ana yana daukar ji mutane in ya fara magana zaka ji an yi ca wane zai yi magana wane ne yake magana to shine ma'ana ya'khuzul asma e yana ɗaukar hankalin mutane wajen a shaurare shi la tattarra bihi karkar hudu da shi wallahi kar ya rudar da kai kai rabu da su su ta harbowar su karka yadda ya rude ka sam la tattarru bihi hatta taramada ma inda min ilimi, ilmi wal fiqh sai ka gano ƙarshen madogararsa ilimi ƙarshen madogararsa a fahimtar addini in ka gane ƙarshen madogararsa ilimi kitabu wa sunna to ka shiga cikin taron da suke goyon bayan maganarsa sannan kuma ka fahimci e lallai yana da fahimtar addini daga kitabu wa sunna farubba ma ya kunu kalamuhu ƙalilan lakin na hu don da yawa za ka tar da wani maganarsa kaɗan ma'ana karatunsa kaɗan amma kuma ya fahimci addini an gane wannan wa ya yakunu kalamuhu katiran lakinnahu jahilun laysa indahu shay'un min al-fiqh da yawa wani kuma za ka samu karatun da yawa surutu in ya soma ya kawo mantiki ya kawo balaga ya kawo waye ya tarkirki rikita ku da misalai amma kuma bai da fikihun addini bal inda sihirul kalami yana ainihin tsafe mutane ne kawai da iya magana da haka yake tsafe su sihirul kalami hatta ya gurran nasu har mutane su rudu da shi wa ya tazaharu bi annahu alimun sai ya bayyana kansa cewa shi fa malami ne yauwa shi fa malami ne wa'annan duk jahilai ne suna qaddaku ba su da kaza ba su da kaza ba su da kaza ya bayyana kansa shine kawai malami wa bi annahu fahimun kuma shine yafi kowa fahimta wa bi annahu mufakkirun kuma shi yake da dogon tunani wani hari dalika da dai abin da ya kama da irin wannan hatta ya garran nasu har ya rudar da mutane wa yukhrija bihim ya kutar da su anil haqqi daga inda gaskiya take kawai sai su bi shi falaisa al'ibratu bi kasaratil kalami wa ba ana lura da yawan karatu shine kalam kawai in dai karatu ba na fiqh bane kalam ne ya zama ilmul kalami a ba wai yawan karatu kawai na surutu iya fasaha iya salo iya kokkofa shakatul kalami ka iya kokkofe magana ba wai shi bane a bal al’ibarati bi mafi min ilimi. ana lura da menene ya fito a cikin surutun na ilimi madangana mai kyau ake lura da ita wa ma fihi ta'asuli ko ko minar abin da abinda za a samu cikin maganganun na asali don ba samu asali ya fito a cikin surutan ba ya zama na banza al'asulu huwal kitabu was sunna asalin addini kuma a same shi asalin kowane ilimi tushensa menene alkitabu was sunna shine tafsir wa rubba kalamin ƙalilin mu'assalin da yawa kake samun karatu ɗan kaɗan amma yana da asali ya kunu an fa'u bi kasirin min alkalamil mushashaki da yawa sai ya fi karatu mai yawa da surutu mai yawa wanda ake tsayawa ana da shakshuk ana kakkafe magana kaji ana tafantaro ta tana a tallabo ta tana ta tafi kaji ta kamar wahayi amma na shaidan to wannan irin wannan tunda bai da asali kaɗan mu'assal ɗan kaɗan mai asali khairun min alkasirin mutashakshik ya fi mai yawan da kawai kokkofe magana ake yi a gyaro ta da ilmul kalami la masak minhu fa'in la tumsaku ko haka ne kuwa la tumsaku minhu fa'idatun illal alqalil ba abinda zaka samu a cikin irin wannan na fa'ida wanda za ka fa'idanta da shi sai dai kaɗan. saboda ya dade yana yi wani lokaci har yakan kawo na kirki sai a dan samu kaɗan wa haza huwa alwaqi'u fi zamanina yace wannan fa shine ke faruwa a wannan zamanin namu yaqsuru kalamu wa yaqillu alilmu ibn al yana magana da wannan zamani shi yasa ai a can baya yace ka duba fa a wancan zamanin kenan wanda yana kusa da zamanin Ahmad ibn Hanbal dan yayi karatu wajen ɗaliban Ahmad ibn Hanbal ce wannan zamanin namu na yanzu in ka ji magana to ka tsaya ka bincike ta don ba zamani ne irin na farko ba to shine malam ya kwatanta ma da zamanin mu na yanzu wanda kafofi sun yi yawa hanyoyin sadarwa sun yawa tashoshi sun yawa yanzu ana iya anta kowane irin sharri mutum ga dama freedom gashi nan yanci kowa yana da yancin yaɗa ra'ayinsa to kai in ami ne ya za ka yi in ka tsinci wani ta'abirin an tsara shi ya yi kyau sai ka ji abu ashe ma ya fi na wanda gama ashe yanda abun yake sai ka ɗauka to shi yasa yake musamman ma wannan zamanin a ina muke ne hmm? na? to yake lakin na hu a to shi kenan hmm. daga ita sai ta karshe ko to shi yace musamman wa hadha huwa alwaqi'u fi zamanina wannan shine ke faruwa a zamanin nan namu yaksuru alkalam wa yaqillu alilmu surutu yayi yawa ilimi kuma yayi kada wa yaksuru ƙura'u wa yaqillu alfuqaha'u makaranta sun yawa karance karance gashina amma ba fahimta na addinin asali ya yi kaɗan ba za ka ji wani ma ai doktor ne wani ma ai dokta ne dokta fulan dokta fulan dokta fulan dokta fulan dokta fulan amma har yanzu ba ai dokta fulan dokta fulan inda duk za ka ji har yanzu ba su kai can da ba su je ko firamare ba a matsayin aji iliminsu duka bai kai na can ɗin ba ga karatu amma ba fahimta inda karatun ya dosa ya bambanta da inda asalin fahimta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihu fi din in Allah yayin nufin bawa da alheri sai ya bashi fahimtar addini shikenan in ka fahimci addinin ka dai kai ne mai ilimi ba wai dole ne sai an ce shine farfeso shine mai master shine mai digiri shine mai kaza shine mai kaza shine doctor wane wane wane addinin nan dai shine yawan sunan da aka dangana maka da sunan ilimi dole ba za ka wuce wannan din ba in kuma har ka wuce to ka shiga ilmul kalami kawai ka bar asalin addini al-mu'assal in dai zaka karantar da asalin dole ka duk irin shaidar da aka baka a matsayin shaidar yawan iliminka dole hakan za ka tsaya dole ka tsaya inda kitabu wa sunna ya tsaya dole ka tsaya inda sahabbai suka tsaya in kuma ka wuce su to ka wuce gona da iri Lesa bi kasaratil kalami au kasaratil qira'ati ba wai yawan iya surutu ko kuma yawan karatu shi ake kira ba fiqhu a'a au jawdatul kalami ko kuma iya gyara magana jaudatul kalam shine magana ka ta zamanto mai kyau au husnul tabir ko kuma in ka tsara abu a ganshi ya tsaro ya kulu sha'irun wani mai waƙe yake cewa fi zukurufil qawli tazyinul libadirihi wal haqqu qad ya tarihi su'u tabiri taqulu hadha majatun nahli tamdahu wa in tasha qulta za qai'un danabiri wannan a tsarin tabiri mutum yana iya gyara abu yana iya bata shi yana iya yabonsa yana iya kushe shi in ka ga dama sai ka ce sinadarai na ‘ya'yan zuma, ‘ya'yan kudan zuma, in ka ga dama ka ce, don Allah aman kudan zuma? Amai ne fa na kudaje kake sha. Eh, ka ga abu ɗaya ne, ka ga dama ka ce sinadari ne da kudan zuma Allah ya kore musu baiwa suke cuɗanya shi. Daga sigar yawunsu sai ka ga sun har haɗa abun ya yi kyau, in ka ga dama ka ce, don Allah kana shan aman kuda ka zo kana mun yanga? amai kuma ba mai ce masa ƙarya ke yi eh fi fil qawli wajen iya gyara magana tazyinul libadili yana iya gyara wato tazyinu kwalliya ne libadilihi ga bataccensa Ɓatattar magana sai ka zayyana ta sai ta fito sai ka shiga duniya kawai mai kyau sai ka zayyana ta ka kwakwafe ta ka gyara ta kawai ta tafi walhaƙu gaskiyan nan da kuke ganinta kad ya tarihi su utabiri. Su tabiri mummunan tabiri yakan bijiro wa gaskiya wani lokacin sai ka ga an bata maka ita kawai kwata-kwata ka ji baka sonta kuma kawai an bata maganan ne an bata matsalan ne da mummunan tabiri idan da da kyakkyawan tabiri aka gaya maka da hankalinka zai kama amma aka fito maka a hagunce kawai ne kaga kawai ba ka son abun ba ka son ko zuwa kusa da shi taqulu haza majajun nahi kaga dama kace wannan abin nan ne wato cuɗanyayyen yawun sinadarin kudan zuma ne ta umdahu in ka so yabonsa wa in tasha in kuma ka zo kulta Za ka zagai biri ce kai yado Allah wannan ba aman uwar kudajen zuma ne? amai kai kaga ya zo ya bata kenan hmm. to wannan ta'abiri yana bata gaskiya ta'abiri kuma yana gyara gaskiya don haka shakshakatul kalami ko kuma balaga da ainihin iya magana ba shi ake lura da shi a addini ba sautin mutum da kyakkyawan salonsa ba shi za ka lura da shi ba a'a asalin maganar da yake yi daga ina ya ciro ta shi ne kawai za ka lura da shi kada sautinsa da iya maganarsa da kwakwazonsa ya ɗebe ka kawai ko yawan jama'arsa ka lura daga ina yake ɗebo bayanan da yake yi wa mutane kawai illa iya sai ka tsira in shi ta an tamda asal, in kana son yabon zuma kenan ta ƙulu za majajun nahal shi ne za ka yi amfani da wannan kalmar ka ce haza majajun nahal wa in zamtahu in kuma kana son ka ainihin kushe shi ulta haza kai'un sai ka kira shi amai badalin mujaj canjin waccan kalma ta mujaj sai ka kira ta da kai wa badalun nahali taqulu azanabir maimakon nahal din sai ka kira shi zanabir zanabir wato iyayen suka ce iyayen zuma din su manyan su ne zanabir wayansu kuma suka ce a ƙananan ƙwayayen wayannan 'ya'yan sabbin suka ce su ne an su kuma ce ranabir kuma wani irin kuda ne kato mai cizo in yace ji mutum yana jin zafi an gane ko ala kulli halin da ya ɓatanci ne ga zuma in aka ainihin dangana ta da ranabir din gyara ne idan an ka danganta ta da nahal tunda da wannan kalmar Qur'ani ma ya sauko ko annahalu kalmar da tafi kyau kenan tabiri mai kyau din kenan falbaligu mutumin da yake da balaga wajen iya magana yuqallibul haqqa ba'ilan yana iya juya gaskiya ya maida ta ƙarya yana iya juya gaskiya ya maida ta ƙarya wal batilu haqqan bi balagatihi ƙaryar kuma ya maida ta gaskiya saboda balagarsa kawai kaiwa matuƙa wajen iya magana Tofa fahadar don haka ka shedinka ka kula min haza daga irin wannan wali haza hazzaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam don haka ne annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tsawatar da mu min fasihin lisani daga mutumin da aka ji ya cika fasahar harshe allazi takallalu bi lisanihi wanda zaka ji yana jujjuya harshensa yana ƙaƙalo magana kama ta takallalu baqaratu kamar yanda saniya take kwakulo ainihin kukanta bilisaniya da harshenta eh, idan kuka kula yanzu eh, sai zai damfare ku wallahi damfara zai shirya irin wannan ne 'yan siyasa suka fi karantawa hmm, eh. <laughs> Allah ya zaune hazir min haza don haka ka tsoraci irin wannan waƙala inna minal bayani da sihirun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin bayani akwai sihiri yani yazharul ashiya asma'a yana tsafe ji ma'ana abin da ke cewa sihiri a fiske hankalinka kamar tsafi a maida ka kan abin da ba daidai ba a matsayin shi ne daidai a inna minal bayani da fihirun, don da yawa da bayani da misali da kwatance-kwatance ake hallakar da mutane ba wai daga ƙalallahu ƙalar rasulullahi ba bayani ne kawai zai zauna ya ebe awa uku yana yi muku in an ce haka to kaza fa ku duba abu kaza yanzu in aka kwatanta da abin da ake a yanzu in ku duba to ai hadisan kansu ai manzon Allah bai ba su ba ai kaji ƙarya ba eh? da irin haka sai a kore ku daga sunna akwai wanda naje na ce shi Buharin kansa ma yaushe aka yi shi to buharin kansa yaushe aka yi shi maganarsa ce eh? to ya ce to buharin kansa da suke tafi kamo buhari buhari buhari muslim muslim mutane yaushe ya so su. bayanai kawai zai zo ya zauna ya yi ta muku misali ya yi ta muku kwatance ya yi ta kakalowa yana ta kawo kai kuma baka da ilimi shi wanda yake karantar da sunna ya zo ya ce Allah ya ci manzon Allah ya ci bidiya in ji manzon Allah kuskure ne bin bidiya bata ne bin bidiya halaka ne bin bidiya sunna shine abinda manzon Allah ya kira mutane a akai yace alaikum bi sunnati gashi gashi gashi ya kawo misalai shi kuma in yazo sai ce to ai bidi'ar kanta ma akwai mai kyau akwai mara kyau akwai mai asali akwai mara asali akwai wanda take ma wajibi ne ma a yi ta akwai wacce take makaruhiya akwai haramtatta to yanzu in ya baka tashi wace iri ce kaga in ya baka tashi fa wai wajiba ce eh, wajiba ce wai tashi Manzonmu kuma ya ce kullu bid'atin balala wa kullu balalatin finnar sai yayi ta kawo maka misali yace to ai qur'anin kansa ma in sun ce bid'a duka haramun ce qur'anin kansa a zamanin annabi ba rubuce yake ba ba a haɗa shi guri ɗaya ba ko da a rubuce ne ba a haɗa wuri ɗaya ba hadisan nan duka ba a haɗa wuri ɗaya ba sannan kaza ma ai manzon Allah bai yi ba to duka su ma ai bid'a ne sai a bari don masallacin manzon Allah ba lasifika sannan kuma in manzon Allah yana wa'azi ba lasifika sannan duka fa misalai zai rika kawo maka shin lasibiga an yi ta ne aka ce ita ce addini eh wannan ba alatu ba ne kayayyaki ne kawai ma'inda suke taimakawa da'awa kayayyaki ne da suke taimakawa da'awa, ba babinsu ba ce maka addini ake yi su suna taimakawa ne don a yi addini kamar yadda idan mutum ya zo zai yi tafiya ya sa takalma yana tafiya takalmin ba shi ne tafiyar ba suna taimaka maka ne don ka taka ka ji daɗin tafiya kawai ko amma ba su ne tafiyar ba to irin wa'annan misalai haka za a yi ta kawo maka a yi ta cikowa a kawo wannan a kawo wannan da haka har ka ji bakka son sunna sunnar sai ta koma ita ce bidiyar bidiyar kuma a damka maka ce ita ce sunna albalihu mutumin da ya kai matuka irin wannan yukallibul haqqa batilan wal batilu haqqan Allah ya kare ina muke na to fa faɗin fadin sai dai fanzur rahimakallah ba a ciki can imamul barbahari yace fanzur rahimakallahu ba kullu man sami'ta kalamu ka kula duk mutumin da kaji maganarsa min ali zamanika daga cikin mazuwa zamaninka khasatan kebe fala ta ajalanna kada kai sauri wala tadqulanna fi shay'in minhu kada ka shiga cikin wani abu daga cikin wayannan abubuwa da ya tsara kace ka yi aiki da su tukunna ka duba gani fa malaki hadha fi waqtil mu'allafi. wannan fa a zamanin mai wallafan littafin ne yake cewa wancan zamanin a kula a wancan zamanin ne fa yake magana wal mu'allafu ya kuna mu'asiran li imamu ahmad li imami ahmad ya yi zamani da imamu ahmad amma tun a lokacin yake cewa fa kula fa ba kowa ne za ka ji an tayo abu ka ɗauka ba bi annahu min talamizi talamizihi domin yana daga cikin almajiran almajiran Ahmad ibn Hanbal daliban Ahmad ibn Hanbal su ne malaman Imam Bukhari kaga yayi kusa ya zamani da Imam Ahmad to amma a wancan lokacin yake cewa ku kula wannan zamanin ba zamani ne da in kaji maganar kowa zaka dauka ba zamani ne wanda yake ya cika da ban tsoro ya cika da ainihin sabani la ta'jalanna fi qubuli kalami ahli zamanika ahli zamanika kar kai saurin ɗaukar maganar mutanen zamaninka hatta ta tasabbata minhu har sai kai taka tsantsan kai bincike daga wannan magana tukunna aina huwa min asrina to dan Allah wannan ina shi ina zamanin mu na yanzu ina wancan zamanin ina yanzu aina huwa min asarin al'ana asril ahwa'i wa asirin jahli wa asril alami ba'dihim bi ina wancan lokaci in ka kwatanta da zamanin nan namu na yanzu asrul ahwa'i zamanin soye-soyen zukata wa asirin jahli zamani na jahiltar addini sai dai karatu kawai wa asrul ikhtilati alami bi ko ba'dihim bi da kuma zamani da duniya ta cuɗanya sashen su da sashe yanzu duniya ta zama kamar ɗaya fa abinda aka yi a Amerika yanzu yanzu sai a an tayo shi ka ganshi ko ka ji shi ko abinda aka yi a Kuwait yanzu sai ka ji shi ko ka ganshi abinda aka yi a Paris haka China haka ina ne haka duniya ta hadu da juna suna musanyar kalmomi suna musanyar tabirai maganganu tsare-tsare suna mujadala ko ina za ka ga kawai take yanzu wani ya yi magana wani ya kushe wani ya aika wani ya bata lokaci ne da duniya ta haɗu da juna yanzu ne ya kamata ce karka ɗauki kowace magana ko lokacin to wancan lokacin ma an faɗi ka yaya yanzu kai duk abin da ka ji kawai ka ce ka ɗauka ya ce yace zamani ne wanda yake cike da soye-soyen zukata ga jahilci ga cuɗanya da juna da duniya ta yi hatta asbaha mutu bil wa shiruri, har abun ya zama yana nan yana ta koroko da fitinkinu da kuma sharurruka Fitinkinu da sharri ba irin abun da ba a yaɗawa. ya muju kamar yadda idan ruwa ya in har kogi ya ɗebo ruwa za a ga yana ta jujjuyawa yana toro kogo shi ne ya muju maujul bahari na muke wal afkari da tunani idan mutum ya zauna kawai fikirarsa in ta bashi abu kawai yanzu yanzu ba zai takaita da shi shi kadai ba sai ya tura wa duniya wal ana yuridu kalbu dini rasan maƙiyi yanzu ba so yake sai ya juya addinin saman sai dawo ƙasa maƙiya yanzu haka suke ta ƙoƙari ala aqibin yuriduna na ko yuriduna an nakuna haka suke ta ƙoƙari duk mutumin da ya makiyi ne na addini so yake sai ya juya addinin na asali ya koma mara kyau ko a ce masu ra'ayi mai ƙarfi ko a kira ku masu tsoratar da al'umma ko a kira ku masu barazana wa duniya ko a kira ku masu yawan ainihin zurfi a wajen kishin addini ko a kira ku duk da haka dai a yi ta tsoratar da mutane musulunci. musulunci addini ne na fada musulunci addini na kashe-kashe musulunci addini ne na danne haƙƙin bil'adama musulunci in ka shige shi ba ka da yanci musulunci duk da haka suke ta ƙoƙari sai sun mai da musulunci shine kafurci su kuma shine addini makiyin addini yanzu ya samu haka zai fito ya yi ta ƙoƙari so yake ku zamanto taba Allahu mabiyansa ne ku wa yufridu alaina afkarahu yayi ta ƙoƙarin farlanta mana bin tunaninsa wa yafridu alaina siyasatahu yayi ta ƙoƙarin nuna mana tsarin rayuwar mulkin sa shine ma farilla kowa ya bi yanzu ai ci gaba ya samu kasar mu yanzu mu ma mun dauki demokradiya daidai da kasar Amerika. wai yanzu Amerika ita ce Qur'ani in dai kuka yi abu ya saba da Amerika ya ce har yanzu ba ku ci gaba ba a wallahi sun ci gaba yanzu har Amerika ma ta yaba musu wai Amerika ta yaba musu sun ci gaba Wai wa zo alaina siyasatahu makiyin addini sai ya zo yi ta kokarin farlanta mana dole sai mun ji irin sai mun bi irin tsarin siyasar zamantakewar mulkinsa wa alaina wallahi ina koron mu an na fi haza al'amr mu rika kula da irin wayannan al'amurra wa natawaqqafa an kathirin min al'umuri da yawa al'amurra in an hantayo su mu yi tsaye mu kwantar da hankalinmu kar abu daga ya zo kawai sai mu kwasa mu ce mun samu ci gaba wa an ala ta ala kalamin kalamillahi wa kalami rasulihi mu tsaya mu kan mu nace sai mun fahimci maganar Allah mu tsaya mu fitittiki mu gane Qur'ani mu tsaya mu nace mu gane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa natafaqqa fi dinillahi mu yi kokari mu samu fahimta a cikin addinin Allah azza wa jalla mai girma da daukaka wal fiqhu fihi ismatun min al fitani fahimtar addini shine kariya abinda zai kare ka daga fitina in dai baka fahimci addinin ka ba to kana cikin fitina duk yawan ilimin ka in dai baka fahimci addini ba baka da fiqhun addini to ka fada fitina ala fil fitinati saqatu domin fiqhun addini shine ismatun min fitani. wal fiqhu huwa al fahm wataƙila kana jin fikihu fikihu ba wani abu ne fikihu ba fahimta wani ya karanci ƙur'ani ya karanci tafsiri ya karanci littattafan gefen malikiyan nan duka har mu ya karanci na'u balaga sarfu waye waye amma bai fahimci abi kitabu sunna bai fahimci bin bid'a haramun bane bai fahimci saba wa sunnar manzo Allah halaka bane bai fahimci bin diddigin rayuwa irin ta sahabban manzo Allah shine addini ba a sai ya bi wa'ansu wa'anda suka zo kwana-kwanan nan kawai sai ya watsar da sahabban manzon Allah wa'anda suke dauko abu daga bakin manzon Allah ya watsar da manzon Allah wanda yake daukar abu daga Allah sai ya watsar da addinin Allah sai ya dauki abinda wa'ansu suka kaga masa kawai kar ya kunu li insanu kasiral hizzi oh da yawa kake tar da wani ya yayi hadda mai yawa a kansa kawai qur'ani gashi na tafsirin qur'ani a kansa kawai ba sai ya duba takarda ba ma eh lakin laysa indahu fahamun amma bai da fahimta ba fahimta balidi ne a gefen a fahimci kitabu sunna faya kunu huwa wa amiyun sawa sai ya zama shi da ami jahilin gama garin jama'a gama garin jama'a su ne ammi sai ya zama daidai yake daga gama garin jama'a bal ma ya kunu amiyun asanu minhu kai gama garin jama'a wani lokacin ma ya fi shi wallahi don shi in ya tsinci gaskiyar yana iya daukanta shi kuma ba wanda ya sai juya shi don shi ne malam eh, eh yace to gara ma wancan ne li'annahu yatawaqqabu don shi ammi yana iya dakatawa wani lokacin an dakatar da shi wa ya'rifu jahlahu sai ya gane shi fa jahili ne wa hadha la ya'rifu annahu jahilun wannan kuma bai gane jahili bane don yana tuna haddar da yayi yana tuna yawan iliminsa ba zai ɗauka shi jahili ba ne ya ɗauka ilimin karatu shi ne ilimi fahimta ita ce ilimi Allah ya za ku je ku yo karatu wani ma ya fi ka ya haddace komi a kansa zai kawo shi raurau raurau ba fahimta amma wani kuma karatun kaɗan ga fahimta an gane wannan? to bai gane ba nahu jahilun ci jahili ne tunda bai gane asalin abu ana ɗauko shi daga kitabuwar sunna laisatil mas'alatu kasratu hifzin to bari in gaya muku malam ya ku ji da kyau matsalar yanda take fa ba yawan haddace abu ba Eh ya bazul insanu za a samu mutum ya haddace wayan ƙuru ya ɗauko karatu can ya ɗauko can ya ɗauki karatu wannan ya wannan ya wannan wayan ruwi ya ruwaito can walakin ya kunu hunaka man huwa afqahu minni amma sai a samu wani yana nan dan karatunsa kaɗan amma ya fi shi fahimtar addini afqahu minhu ya fi shi fahimta rubba hamili fiqhin da yawa wanda yake dauke da littattafan da suke kumshe da fahimtar addini zunzurutu fiqhun addini wa huwa ghairu faqih amma shi din kuma ba faqihi ba duk littafin da kaje da shi zaka yi karatu a gaban shi amma kuma balidi ne mala e, ba fahimta to to ba zai daura ka santa ba ba za ka hau santa ba inda shi din ne wajen bai fahimci santar ba ya fahimci fassara kawai gundari duk yara kalmar larabci ya san ta. ya kuma haddace Kuwa hamilun yana dauke da karatu wa naqilun kuma bai ɗauko karatu ne lafin na hule faqihi laysa bi amma kuma ba ba ne. shi ya yasa annabi yake man idza arada Allahu bi abdi khairan yufaqihu fi dini fahimtar nan ita ce ainihin ilimi falfiqihu shi fiqihu addini fahimtar addini hibatun min Allah kyauta ce daga Allah yu'tiha Allahu man yasha Allah yakan ba wanda ya so kamar yanda annabta akan ba wanda aka so haka fahimtar addini sai Allah ya ba wanda ya so ga malamai da yawa sai ka ba faƙihi ba ne sai a samu wani sai a fahimta yudihi Allahu man yasha'u min ibadihi daga cikin bayinsa sai ya ba wanda ya so sai dai fa sani idza taghallaha ko idan ya ribaci wannan fahimtar wannan ha ya rayar da ita in a biha sai ya amfana da ita wa in ahamalaha in ya wofantar da ita ba'at sai ta tozarce sai ta tozarce e, akwai wanda zai samu ilimin ya samu fikhun sai kuma ya kidi kuma ya ƙi gaya wa mutane haƙiƙanin ya fahimci abun haka amma sai ya karkace da gangan saboda me saboda kwaɗayin abun duniya saboda kwaɗayin kada ya shiga matsala saboda kwaɗayin kar ya rasa wani abu da yake samu to shi kenan idan baka ribaci wannan fahimtar ba bakaraya raya ta ba to shi kenan sai ta kofantar da ita to sai ta lalace ta tozarce sai ka zama tozartacce lalatacce ƙarshe kare ƙauruhu Fa'ina asabta fihi asaran idan ka ji maganar malami ko maganar mutum asabta fihi asaran sai ka samu asar dalili da yake karfafa wannan magana anhum daga wajensu su sahabbai kenan sai ka samu lalle sahabbai ma a zamanin su an yaka don sahabiwa ne yayi kaza yayi kaza ya ce kaza ya ce kaza don su dalibai ne daga manzon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fata masak bihi kai riko ko na yi tsalle ne ko na yi gaba can ko? to ƙauluhu da ya ce au ahadun min al'ulamai ko har yanzu dai Waya a hannun dama muke ko hannu abu so ni na tafi can Hmm? hmm? me ya sunan karatun Thank you. so. watan man qalahu hal huwa faqihun am laysa bi faqihin hatta tas'ala ala ilmi ba mu kai ba ko ba dai yake bilas din ba ainihin nan ba na ba qawluhu wala tajalan na'am ku ce mun martani za mu tashi kauluhu cewarsa fala ya ce kada kai gaggawa wala kulanna fi shay'in minhu hatta tsala. kada ka shiga cikin wani abu daga cikin abin da ba ka ce ka yi ɗin nan har sai ka tambaya wani yana iya baka wani addu'a ko ya baka wani warbi ko ya baka wata ainihin fatawa kai in dai baka ji kai tsaye ga hujja daga Qur'ani ko hadisi ba kar kai saurin aiki da ita hatta tas'ala har sai ka tambaya wa tanzura kai tsokaci hal takallama fihi ahadun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu shin wannan irin fatawa ko irin wannan waradi ko irin wannan du'a'i akwai ɗaya daga cikin sahabbai da yayi aiki da shi ko kuma irin wannan magana akwai wani sahabi da yayi magana irin wannan hazihi wasiyatu azimatu wannan ba karamar wasiya bace a ce duk abin da za ka yi ka tabbatar da ya samo asali daga littafin Allah sunnar manzon Allah sahabban manzon Allah ba karamar wasiya ba ce iza ka kalamuhu ko da magana tasa ta burge ka ta baka sha'awa iza ajabaka kalamun min ahadin min addini ko iza ajabaka kalamun min ahadin idan magana ta burge ka daga wajen wani fiddini amma fa magana ta cikin addini fa ke magana kar ku jana kalamun kalamun idan ka ji wani karatu daga wajen wani ya burge ka bayanan sai suka burge ka yana yi kuma yana ce maka addini ne addini ya ce addini ya ce to shine ake cewa ka tsaya ka kula da kyau akwai irin wannan sahabbai sun yi zamanin manzon Allah an yi Allah ya ce a yi ba wai magana ta duniya haka ba ka gane ko wala ta ajal amma kalamun lazi um, fi umuri duniya da amma maganganu waɗanda suka shafi al'amurra na duniya falaita maudu ilbafi ba shi ne filin tsayawa kai ta bincike ba don kaji mutum ya zauna yana ta bayanansa kawai abin da ya shafi duniya Yaushe za ka tsaya ya ka bincika yayayi ya samu wuce al'amarin na duniya ne wani amma yana maganar addini wanda in ka bi maganar kana kwaɗayin lada ko kuma in ba ka bi ba kana tsoron azaba to shine ake so ka bincika yana da asali ko bai da asali hakan haka yake daga banzon Allah ne daga Allah ne sahabbai sun san da wannan ba wai al'amarin da ya shafi duniya ba lakin a ajabaka kalamun fiddini amma idan magana a cikin addini ta burge ka fala ajal to kar yi sauri hatta tanzura fihi sai kai tsokaci kai nazari ciki tukunna hal huwa mu'assasun shin yana da ainihin tushe yana da ginshiki an gina maganan ne ala haƙƙin akan gaskiya alhaqu yujadu min kitabillahi aw min sunnati rasulillahi aw min afwahi sahaba ko anan ne ake samun gaskiya to magana ta samu asas akan gaskiya aka gina ta wa adillatin an gina magana akan dalilai daga qur'ani dalilai daga hadisai dalilai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam am huwa min am huwa min ar-ra'si wa min al-fikri ko kuma kawai a kansa ya kirkiro ta tunaninsa ne shi ya kirkiro da tunaninsa ko ku a akwai dalilai da suka nuna cewa abin yana da asali daga Allah ko asali daga manzon Allah ko kuma abun haka yake zo lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hadha ghuta'un kawusa isaini to in ka tarda a kansa ya kirkiro abu ko kuma tunaninsa ne kawai kuma yace addini to wannan ka ɗauke shi daidai da kumfan kogi yayin da malli yake turowa ka ɗauke maganar daidai da yayin kogi an gane ko? gusa usaili dattin malli utrukhu don haka ba kai ba wannan tunda bai da asali amma in kana mu'assasan amma in ka samu yana da asali an gina shi ne yana da asas akan gaskiya aka dora shi yana da dalilai da aka jingina da su daga Qur'ani ko hadisi ko kuma bayani daga wani sahabi wa mu'assalan yana da asali kenan alkitabi was sunnah yana da asali daga Qur'ani yana asali daga sunnar manzon Allah to fa hadha haqqun to wannan shi ake ce masa gaskiya Sharhu sunna shi ba yana fassara maka yanda sunna take don kar ka zama mai sunna kuma baka san sunna ba an gane ko kar ya zama kana da ra'ayin sunna amma baka san meye sunna ba shi ne ake so ka fahimta duk wani abu dai bincika inda ya ce ma addini ne akan me aka gina shi akan gaskiya aka gina shi yana da asali akwai dalili daga ƙur'ani akwai dalili daga sunna sahabbai ma haka suka yi eh to shi kenan rike shi shine gaskiya sai ka rike shi gam shine gaskiya mu'assalun alal kitabi wa sunna abu ya zamanto yana da asali an asala asalinsa daga qur'ani daga sunna haza fa haza haqu to wannan shine gaskiya fala ta'jal fi akhdhi kalami kam fi akhdhi kalami amma kada ka kuskura kai gaggawar daukar magana ala ala awainihi ko a bisa yanayin da ya zo maka take kawai daga an zo take daga zuwan magana kawai ka ɗauke ta ka kama aiki da ita kuma asali da ba daga Qur'ani aka ce maka ba ba daga sahabban manzon Allah ba ba sunnar manzon Allah hadisi karara shi ba haka kawai daga kaji salo ya maka kyau kawai ka dauka mm-hmm. hatta walau a'jabatka fasahataku ko da fasahar mai fadin maganar ya burge ka ya ƙayatar da kai wa balagatahu da irin balagarsa wa kuwatahu da irin ƙarfin karatunsa wa jazilatahu da irin girman da yake da shi matsayi sa da aka kambama kafin ya fara laccar shekun jazilun wal hukuwatul hifzi wal balagatu wal kaza wal kaza wal kaza wa huwa fanniyun mufannanun ne shi to ko da haka dai aka kambama shi kuma ya zo yana magana magana tana fita da salo ya burge ka tsaya dai tukunna sai in asalin maganar ta samo tushe daga kitabuwar sunna tukunna kafin nan sai ka rike ka yi aiki da shi don haka karka yi gaggawa ka yi sauri hatta tanzura sai ka yi tsokaci wa ta'ridahu ala alkitabi was sunna sai ka bijiro da surutun da yayi ka gwada shi da qur'ani baka gane ba ka gwada da sunna ya saba sai ka watsar masa ka ce fasahar banza ce ashe dama duk abin da ya zo muku ai an ce farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kuma da abun zuwa ga Allah da manzon Allah in dai ku masu imani ne fahaza menene na to shi kenan. fatan zura man qalahu sai ka dubi waye ya faɗi hal huwa faqihun am laysa bi faqihin shin ya fahimci addini kuwa daga littafin Allah daga sunnar manzon Allah ya fahimci addini baya zama addini sai in ya zama irin wanda sahabban manzon Allah suka rayu a kai yana da wannan fahimtar hatta tas'ala ahlal ilmi in kai baka da ilimin da zaka gano haka to ka nemi masana ka tambaye su an game da wannan abun da yace kai ko kuma wannan abun da ya hana ka ka nemi masana sunna masu fahimtar addini ka tambaye su in kai baka da ilimi fasalu ahala zikiri in kuntum la ta'lamu in kuma ka je ka daba shikenan za ka yi tambayar ka koma gurin irin shi sai ka tambayo to shi kenan fitsari an kashi an wanke shi da fitsari kaga riga ta tsaftaka ko? to Allah ya san ka zauri da wari watan zura halƙalahu ahadun mina salafi sai ka duba ka gani shin daga cikin salaf akwai wanda ya faɗi irin wannan sahabbai aulam ya ƙuluhu ko kuma su ba su faɗi ba yanzu ne dai ake so a ƙirƙiro shi wa haza ma haddartu malam yace wannan fa shine nake tsoratar da ku minhu game da abun marratin sau da ina bayani ina tsoratar da ku irin wannan aqulu ina ce da ku la tuhdisu ijtihadati ko la tuhdisu ijtihadat kada ku rinka ayyana kuna antaya ijtihadat ijtihadi kawai na mutane ku rinka ba da labarin istihadi ijtihadi mutum ya yi kawai ya kirkiro abu ku kuma ku zo ku ci gaba da yada shi har ku yarda da irin wannan ina gaya muku in ji malam kenan ya sha ya yi wa ainihin mutane irin wannan wa'azin shi yasa yace wannan shi ne abin da yake tsoratar da mutane game da abun maratin ba wai sau ɗaya ba marrat da yawa marra guda ɗaya abulu la su istihadat ku daina ƙago ijtihadi ku daina kuma karɓar ijtihadi kai tsaye ba tare da kun kwama shi da littafin Allah sunnar manzon Allah salafus salih ba wa ara haka nan ku daina ainihin ƙago ra'ayi ko kuma amfani da ra'ayin wasu wa qawalan ku daina ƙago maganganu ko kuma bin maganganu wa'ansu wa ibaratin ku daina tsara ibarori mutum ya zauna ya yi rubuce-rubuce ko da da kwamfuta ko da alƙalami ya tsara ibara mai kyau domin ya ja hankalin mutane ilaihi zuwa ga wannan abu to shi ya ce lam tusbaqu ilaiha kada ku yadda ku kawo ɗaya daga cikin irin wa'annan abubuwa wanda ba a riga ku a kai ba duk abinda na gaba ba su riga ku ba sai kuka kago shi a yanzu kuma kuka ce addini ne to shirme ne don ba da za a yanzu ka kawo wani abu ka ce ka riga annabi yinsa wannan kai ka tsere wa manzon Allah manzon Allah ma bai yi irin shi ba don haka kai ne ka gano shi yanzu sahabban manzon Allah ba su yi shi ba kai ne ka gano shi yanzu manzon Allah bai riga ka yi ba sahabbai ba su riga ka yi ba kai ne ka fara yi to barna ce duk wani abu da za a kira shi addini to sai in an samu a zamanin manzon Allah an yi shi to kaga in abu aka ce lam yasbiqu mutane ba a riga su ba kenan su ne ahada suhu suka kago abun to duk abin da aka kago shi kuma ya zama bata bata kuma ba abin da za a saka ma da shi kayi bata kuma ka samu aljanna sai dai wuta Allah ya kare mu kuzul kutuwa ku rinka ɗaukar koyi minas salafi daga salaf sahabbai magabata wa'inda suka gabaci kowa fara sanin addinin musulunci to da su za ku yi koyi ba na yanzu ba wanda suka zo a zamanin ku su za su ba ku addini ku bar na asali ce wallahi ba su ne abun koyin ku ba magabata na farko da su za ku yi koyi ba na yanzu ba Kuzul qudwata wata mina salafi wa min kalami salafi ku yi koyi da su ku ɗauki maganganunsu. Lau’atai ta taita bi shai lam tusbat ilayhi fa innahu yakunu shuhuzan idan da za ka zo da wani abun da wayancan ba su riga ka yin sa ba to ka zama shabbi man shazza shazza nai da ka zama shabbi Allah ya kare mu kenan duk abin da za ka yi jira ka gani manzo Allah ya riga yinsa ko ya riga ka ba da umarnin a yi ko an riga an yi a gabansa ya yarda in kuma aka ce a'a manzo Allah bai yi ba bai ce a yi ba bai umarni ba ba a yi a gabansa ba ko kuma an ya hana kai kuma yanzu ka ce a yi to ɓata ne a ina wo ya kunu shuzuzan wa haɗuruhu aksaru min naf'ihi in ma an samu amfani a ciki ko haɗarin ya fi amfani don haka haɗarin ya shafi amfani don ba mamaki ka amfana a hakan a ce ba kamar kai akwai ilimi don karin a kawo abubuwan da ba a jin sabon sauran ƙananan malamai sai kai irin wannan fa'idodi falaloli kaza kaza kaza kaza har ma ka nuna mai yin kaza matsayi zai samu a lahira mai yin kaza matsayinsa zai zama fiye da annabi ko kama annabi ko fiye da sahabi ko kama sahabbai ku kaga wannan za ka samu wata fa'idar rayuwar duniya a kan ba maka a girma maka a baka matsayi to amma fa haɗarin ya fi girma ko kuma a'a a ciki din akwai ɗan amfani amma kuma haɗarin ya zo ya danne amfanin domin kaga idan aka je aka gwada ayyukan ɗan adam ko da an samu ga ɗan amfani amma kuma ga illa illar tarin ya yi amfanin kaga zai ɗan dangana da wajen azaba man haffar mawazinu hugo duk wanda ma'auninsa ya yi soko-soko to kaga makomarsa ba kyakkyawa ba ce abinda ake so mawazinul ka ya zamanto mai kauri mai nauyi fiye da mawazinul sharri mawazin ɗinka wanda ake auna alherinka ya zama shi ya fi nauyi fiye da wanda ake auna sharrinka in wanda ake auna sharri ya fi nauyi to mutum fa sai ya haɗu da azaba sai dai gafara ta ubangiji in ba shirka ba ne to shi yasa malam yake ce mana ana lalle fa fatsuruhu haɗarin abun a'abamu ya fi girma domin abun yana da hadarin gaske Allah ya kare mu duk abin da za ka yi karka yadda ka rayu akan kan bidiya bidiya halaka ce ina muke na to hannun hmm? dama? to su sahabbai maganarsu kalamu sahabati magana ta sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kuwal mizanu shine mizanin da ake auna magana da shi a gane maganar mai kyau ne ko mara kyau tana da asali ko ba ta da asali ana amfani da magana sahabbai ne ba maganar wa'yansu mutane ‘yan yauyau ba don haka maganar sahabbai su ne ita ce mizani li'annahum talamizur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don su ne almajiran manzo sallallahu alaihi wa sallam yanzaru qawlihim ana lura da maganar su tana fitowa ne fil ayati a cikin aya domin su idan za su yi magana za ka ga su ta dace da aya bima za fassaru hadhihi aya idan ka zo wani ya kawo maka wata matsalarsa sai ya jawo maka wata aya sai ya fassara ta da ra'ayi to sai ka duba a fassarar magabata wace irin fassara sahabbai suka yi wa ayar domin da shi ne ake gwada magana karka yi amfani da fassarar shi shi inda ta saba da fassarar sahabbai ya ce kalamus sahabati huwa limizanu li'annahum talamizur rasuli sallallahu alaihi wasallam yunzaru qawlihim fil ayat ana lura da maganarsu ne a wajen fassara aya bima za ha, da yaya suka fassara ayar wafil hadisi haka nan idan mutum ya kawo ra'ayinsa sai ya kawo wani hadisi sai ya daure da shi ya karkace ya eh, lalle sunna ne hadisan manzon Allah kansu sahabbai su suka ainihin hikaito su su suka karbo su daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sai ka duba ka gani da yaya suka fassara wannan magana su sahabbai shine wa fil hadisi bima za sharahuhu wani irin sharhi suka yi wa hadisin su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kaga idan ya saba da sharhin da ya maka shi sai ka ce to ya rike nasa ka gamsu da fassarar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine mizani ta kuzu min kalamihim za ka ɗauki maganarsu ne wa tafsirihim da fassararsu annahum aqrabu ila al don su ne suke gab da gaskiya kusa da ita kudda ku su sahabbai mimman bada badahum fiye da wanda yazo daga baya a ce wanda yazo daga baya ya fi su kusantar gaskiya su ba suna nan wa'ayin yake sauka daga ya sauka da suracinsu suke karba kuma wayin su yake fara kira ya ayyuhal ladina amanu ifalu kaza wa turku kaza ko yi kaza ku bar kaza su ne da farko suka karbi abun su ne suka rubuta har muka tarda eh li'annahu talamizuhu <clears throat> li'annahu talamizur rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu domin su talamizur rasul su ne almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sama'u wa tani'u tawil wa tabi'u tawila sun ji fassara tafsira sun ji tafsiri minar rasuli sallallahu alaihi wasallam daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda yayi karatu abun annabi sallallahu alaihi wasallam kace bai fahimci karatu ba sai wanda yayi shagun wani yanzu wa talaqawhu minhu kuma daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka karbi addinin su fahum aqrabun nasi ila alhaqi kaga kenan su suka fi kowa kusa da gaskiya don in ta fito daga wajen Allah Jibril ya kawo manzo Allah ita sai su kaga ko kai kafin a ce ta iso ka a Afirka sai da aka yi shekaru don haka su ne aqrabu su ne suka fi kusa da ita wannan gaskiya wa sani wa tafsira min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa talaqaw minhu fa hum aqrabu an nasi ila al-haqq wala ibrata bi qawli man ya ƙulu kada ka yarda ka lura da maganar wanda yake cewa inna sahaba la ibrata bihim yo sahabbai kuma wani abu ne da za a lura da su ai ba su aka aiko mana ba kar ka yarda da maganar wannan mai wanda duk kaje yana kushe sahabi to kar ka yarda da shi ko da ma waye in dai kaje yana kushe sahabi kar ka yarda la ibrata la ibrata bi qawli man inna sahabata la ibrata bihim hum rijalun wa lahum afkaruhum wai su ma ai mazaje ne suna da irin nasu tunanin wa nahnu rijalun mu kuma mazaje ne wa lana afkaruna muna da irin namu tunanin wa zamanu tagayya zamani ya canja zamanin su daban namu daban don haka suna da tunanin gane manufar aya mu muna da tunani suna da tunanin gane hadisi mu ma muna da namu tunanin zamanin su daban namu daban to don zamani ya canja addini sai ya canja eh ai Allah la yughayyiru bi qawmi ko ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihi shi Allah bai canja wa mutane yanda ya tsara musu sai su da kansu ranar da suka canja da kansu don haka karkace wai ai zamanin su ba ɗaya yake da namu ba don haka ba yadda za a yi yadda aka bi Allah a da a bi shi a yanzu a ba ma ba yadda za a yi ba a ce dai an ki a bi Allah kamar yadda aka bi shi a da shi ke nan. ko shakka babu haka ne lalle yanzu fa ba a bin Allah kamar yadda ake bin sa a da to wannan maganar ka sai a ce eh lalle haka ne don da an fi bin Allah amma ka ce ai ba dole ne yanzu a bi Allah kamar da ba dole ne a yi irin yadda sahabbai suka yi addini ba ba dole ne a aihum rijalun wa nanu rijalun walahum afkaru wa lana afkaruna wannan ba gaskiya bane karka ka lura da irin wannan maganganu faddinu baqin ila an taquma sa'a addini yana nan har a tashi alkiyama bai canjawa yanda yake haka yake wala ya tagayyaru bi tagayyuri zaman babu yanda za a idan zamani ya canja addini a ce a canja shi wa huwa shamilun zaman don ya riga ya game zamanin duniyar gaba ɗayanta sai da Allah ya tani ya auna ya gwada sai ya tsaro tsarin da ya dace tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen ta. babu yanda za a yi kuma a ce yanzu wani zamani ya zo ya kure ƙur'ani ko ya kure sunnar manzo Allah babu wannan sai dai mutane a ce sun zo sun yi wani irin ci gaba mummuna ta yanda har hankalinsu ya zarce tsayawa a inda Qur'ani ya tsaida su hankalinsu ya zarce tsayawa a inda sunna ta da su to shikenan sun halaka Allah ya kare amma addini kan bai canja ba la ya tagayyaru bi tagayyuriz zaman wa huwa shamilul lizaman dan ya game <coughs> zamanin gaba daya wal makan kuma babu inda zaka je ka ce kai wannan wurin bai dace da musulunci ba sai dai in an kiyaye ba zamanin da zaka ce bai dace da abi musulunci sau da kafa ba babu inda zaka je kuma ka ce nan bai dace da musulunci ba kowane zamani yana daidai da yabi qur'ani bi sunna kowane fili kuma inda ka je ka tar da gari garin ya dace da yabi qur'ani bi sunna sai dai in mutanen gurin sun ki mutanen zamanin sun ki amma ba a cewa ai nan ba zai yiwu ba kuma bai dace ba mm -mm. ba gaskiya ba ne kamar yadda zamani ya kawo yanzu ake cewa ai bai dace ba mutum kawai don ya ɗau kayan wani a yanke mishi hannu <clears throat> haka kawai don kayi zina a kashe ka wannan ya rashin yanci don don kayi kaza kawai a maka kaza don kayi kaza a maka kaza ai wannan rashin yanci ne mata a hana su fita su yi komi tare da maza ai wannan rashin yanci ne wannan aikin mutanen da ne lokacin gidadanci ne lokacin rashin wayewa ne yanzu an samu takaddum an samu sakafa an samu wayewa ba haka ke faɗi ba to ai babu wani zamani da za a ce bai dace ba sai dai in su suka ga rashin dacewar su da tunaninsu da ƙwarewarsu suna ga kaman yafi na Allah da manzon Allah Allah ya sauka Hmm? wa inna mallazi ya tagayyaru abinda kawai za a ce ya jirkita ya canja shine al-ijtihada kwazo kwazon mutane kowa sai ya zauna a zamanin ya yi tunani ya shirya wa mutanen zamanin zamaninsa tsarin mulki ya shirya musu wani littafi yanda za a ji daɗin rayuwa da yanda za a yi shukunce-hukunce daga lokaci ya ɗan tafi kaɗan sai a ce kai wannan yanzu a juye shi a canja shi bai dace ba ya saba da zamani ijtihadi yana lalacewa amma wahayi baya canjawa sunnar manzon Allah ba ta canjawa ijtihadatul bashariyya amma ijtihadi na yan adam allati tuqdi wa tusayr wato wanda dama akan yi kuskure ciki akan dace domin idan mutum ne ya tsara abu wani wuri ya yi daidai wani wuri ya ɓaka. to can gaba in wani ya zo ya ce kai nan an yi kuskure a gyara nan ma an yi kuskure a gyara an gano kurakurai a kundin da yawa don haka an caccanja shi ƙur'ani ma haka ake so a yi sunnar manzon Allah ma haka to su ba sa canjawa amma dinu amma addininmu na musulunci nafsuhu shi kansa addini fala ya tagayyaru bai canjawa yanda sallar azhar take a zamanin manzo Allah yanzu in ba haka kai ta ba to ba kai ta ba yanda azumi yake a zamanin sabon manzo Allah da manzo Allah in ba haka kai ba yanzu ba kai shi ba yanda hajji yake a zamanin su in ba haka kai shi ba ba kai shi ba yanda aure yake yanda kaza yake yanda kaza duk in ba haka kai ba to ba kai irin na addinin musulunci ba dole ne ka bi kawai yanda addini ya tsara tun farko haka za ka yi yanzu ma in kana so ka zama musulmi la ya tagayyaru bai canjawa li'annahu salihun li kulli zamani don shine yafi dacewa yafi zama daidai gyararre ga kowane zamani kuma shine zai gyara kowane zamani a kowane zamani shi zaka same shi ingantacce ne kawai bai zama kauyanci wa kulli makani kuma a ko'ina aka yi musulunci za ga ya dace da gurin li'annahu tanzilun min hakimin hamidi don shi an saukar da shi ne daga hakimin goni hamidin babbe shi ne Allah Allah ne ya saukar da shi wali haza saboda haka ne yusuna suke ainihin wasiya waya kuluna ko yusuna ko haka ne ko waya ƙuluna sai ya ce waya ko? ya ce yusun suke ta yin wasiya waya ƙuluna suna cewa alaikum bil kitabi wa umarni koro jama'a a riƙe ƙura'ani a riƙe sunna bi fahimi salafi sali kuma a riƙe ƙura'anin da irin fahimtar managartan bayi nagari magabata a rike sunna da irin fahimtar managartan bayi magabata kar a baka qur'ani a irin fahimtar yanzu kar a baka hadisi a fahimtar yanzu ka tafi da kitabu wa sunna ala fahami salafi salih a bisa fahimta na magabata managarta nagari wayanda suka shudi la tuhdis kada ka kago fahuma min in ko la tuhdis fahaman kada ka kago wata fahimta sabuwa ina jin haka ne ko la tuhdis fahaman kada ka kago wata fahimta min indika au min indi mutaakhirina min indil ka kago wata fahimta daga wajenka ko kuma fahimta daga wajen wa'ensu na daga baya ka yi amfani da fahimtar magabata na gani. ladatar da ƙauluhu au adun min ko kuma katar da wani daga cikin malumma wanda ake ce da su ulama ƙalahu ai ƙalahu adun min al'ulama'il mu'tabirina min al'a'immatin lazina yasiruna ala manhaji sahabati rasuli sallallahu alaihi ko ka samu wannan maganar ta fito daga ɗaya daga cikin malamai almuhtadirina wanda ake lura da iliminsu min al'imma daga cikin limamai shugabanni allazina yasiruna ala manhaji sahabati rasul sallallahu alaihi wasallam wa'inda suke tafiya a bisa manhaja ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda duk ji malami ne amma yana tafiya akan manhajar waɗansu ba ta sahabbai ba to wannan shi ma ba za a lura da maganarsa ba malaman da suke tafiya akan manhajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahum humur domin sahabbai su ne marwaita ko kuma su ne waɗannan malaman su ne marwaita ani sahabati su suka ruwaito abun daga sahabbai kaga tabi'ai ake magana don su suka ruwaito addini a wajen sahabbai su kuma sahabbai suka ruwaito daga wajen manzon Allah ko yace wa sahabatu humur ruwatu su kuma sahabbai su ne marwaita anir rasuli sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito addini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tabiyai sun ruwaito shi daga sahabbai sahabbai sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah kuma Allah ne ya bashi kaga ashe shine gaskiya qauluhu fa in asabta fihi atharan idan ka dace a ciki atharan anhum fatamassak bihi ko hmm. yace idan ka dace ka samu asar hujja daga wajensu to ka rike shi iza wajat, haka ne kuwa iza wajadtahu muwafiqan liqaulihim shine idan ka tar da abu ya dace da maganar su masak bihi to ka yi riko da shi qauluhu wala tujawizhu bi shay'in kada ka yadda ka wuce shi da wani abu wala jawiz qawla salafi kenan kada ka wuce maganar sahabbai li ra'ayi li ra'ayi fulanin wa fulanin mimman da ba'dahum kar ka wuce maganar sahabbai don ra'ayin wane da na wane da na wane cikin waɗanda suka zo bayan sahabbai to wanda ya zo bayan sahabi shine zai gano da sahabbai ba su gano ba to don haka ka yadda ka bar maganar sahabbai ka ɗauki maganar wanda ya zo daga baya ƙauruhu wala menene ne wala taktar alaihi shay'an kada ka zaɓi komi a kai fil nari karshe sai ka faɗa wuta in har ka zaɓi maganar waɗansu ‘yan yanzu sama da maganar sahabbai to ka faɗa wuta wala taktar alama ja'a anis salafi karka yadda ka zaɓi shay'an wani abu alama ja'a anis salafi akan abin da ya zo daga magabata sahabbai mimma ja'a bihi almutaakhirina fatasquda fi nari ka ke wani abu da yazo daga cikin mutanen yanzu karshe ka fada wuta li annaka kalafta dariqal jannati domin ka saba wa hanyar aljanna inda ka saba wa hanyar sahabbai wa dariqal jannati hanya aljanna kuwa huwa ma alaihi allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa wannan ita ce hanya aljanna hanyar allazina an'ama Allahu alaihi waɗanda Allah ya yi musu ni'ima laqad manna Allahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajara suwaye ne wanda aka yi musu wannan baiwa to su ne ainihin allazina an'ama Allahu alaihi minan nabiyina cikin annabawa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine salaf na farko in ka bar magana ta ka bi ta yanzu ka tabe wasu siddiqi na irin su abubakar siddiq wasu shuhada irin su hamza su ah, mus'ab da shauransu sahabbai wanda suka yi shahada wajen daga addini wasalihina managartan bayi wankakku wa'anda suka rayu da zanzan tauhidi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa suna ulaika rafika kai yayi kewa ce wayannan sune abokan tafiyarka in dai ka bar wa'annan ka kama wa'in suka ce su ne abokan tafiyar ka to in kai wasa wuta kai sai dai in ka gane ka dawo da wuri ka bi wa'annan haza huwa tariqul janna wannan ita ce kawai hanyar shiga aljannarka wama kalafahu fa huwa tariqun nari wanda ya saba wa wa'annan kuma ya kama hanyar wuta wallahu jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka ya kulu yana cewa wa anna hadha sirati lalle wannan ita ce hanya ta mustaqiman miƙaƙƙa ku bita, wala tattabi'us subula kada ku bi hanyoyi Ƙanƙananan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilihi su rarraba ku daga hanyar Allah guda sabilullahi wahid subul shayatin almutafarriqa subul na Allah ɗaya ne sabil sabil guda ɗaya ne subul kuma hanyoyi <coughs> don haka ka dawo ka bi hanya ɗaya ita ce addinin musulunci wanda yake a ƙarƙashin littafin Allah ƙur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai karantarwa daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabilullahi wahidun hanyar Allah guda ɗaya ce ma'ana addinin Allah ɗaya ne amma gairuhu amma wani wanda ba na Allah ba fa hiya subulun addinai ne hanyoyi ne kasiratun masu yawa kullu shaidani, kowane shaidani. lahu sabilu sai ka samu shi ma yana da nasa addini yana da nasa hanya wa lahu dariqun yana da hanyarsa da yake kiran mutane ku zo ku bi dariqata ko ku bi dariqar wane na mina shayatini daga cikin shaidanu al'insi wal jin haka yanda kaga akwai shaidanun mutane da suke ta kirkire kirkiren addinai suna ta ainihin wato yin ɗariƙu ƙungiyoyi barkatai da suke saba wa kitabu wa sunna to haka cikin aljanu ma shayadinul ins wal jin fahiya turuqun kasiratun don haka ɗariƙun suna da yawa tuqiu man ha, fi hairati duk wanda yake irin su zai bi ya bar kitabu wa sunna za su jefa shi cikin dimuwa ƙarshe wani lokacin sai ka dimauce kai da kanka ka gano kana ce anya wannan abun namu kuwa anya sai dai ka ce to shikenan dai tunda dai mu bi muke yi ai ba komi mu ai shugabanninmu muka bi bin na gaba ai bin Allah ne karshe sai a bar mutane fi hairati lakin nasirata amma ita hanya almustaqima miƙaƙƙa wahidun ɗaya ce hanyar Allah kenan laysa fihi ikhtilafun ba wani sabani wala tadhi'u kuma ba ta lalacewa iza talak wala tari'u ko ainihin ba ta lalacewa iza talaktahu in ka hauta abadan har abada tana nan gar gada ce ta Allah ba ta fashewa ba ta tsagewa ba ta kirak ba ta yankewa amma in ka bi wata gadar wata rana za ka ga ta kan tsare da ku Allah ya to a nan ne maza ka san ko gaskiya to ke da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وأنت باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر الكفار والمعتدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب نعم. السلام عليكم كوانا كوانا كوانا كوانا كوانا كوانا كوانا كوانا كوانا كوانا